بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين وان شي ما تاب لتاتي ني وان دا زام فار يوم ان شاء الله تعالى لتاف تقفة المولود باحكام المولود واللفظ شمس الدين محمد بن ابي بكر المشهور بابن قيم الجوزية الإمام القيم شمام بابا قم بين أي نزول muna karanta littafin sana'a alwabil sayyid so da ka ba bakon bane so da ka shi ma baya bukatar wata tarjuma sabuwa shi ma baya bukatar wata tarjuma sabuwa wannan littafi tuhfatul mawjud bi ahkamil mawjud tuhfa na nufin kyauta da Hausa tuhfatul mawjud kyauta ga wanda ake kauna إذا أنشي الود شيني خالص الحب الود خالص الحب اظن ذاك يشمل عونا شيني سبت تتشي السويية خالص الحب سبت تتشي السويية إذا جاءك يشمل الود ها شيء سائل الوقت شنو زاي أوري أكشي إذا أكشي سوء تامة ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة من الود من قال الموجود الذي يود شفرة الموجود سوتاقع زابقا مسوي إذا فكر هنا لتكن لأن لتأليف الكتاب سببا قويا rubuta littafin هذا da يمي كيفي كونغا كونغا ga takin tuhfatul mawdudi kyauta ga wanda ake so na musamman bi ahkamin mauludi kyautar ta kunshi a faɗa masa hukunce hukuncen wanda aka haifa a faɗa masa hukunce hukuncen wanda za a haifa aka haifa ibn al-qayyim as sagir wani ne ibn al-qayyim as sagir ash-shaykh bakar ash bakar ibn abdullah abu zaid rahmatullahi alayhi ana jin duk ya haddace littafin ibn al-qayyim da ka a shek baka in littafin ibn al-qayyim da kasan ya haddace su da ka shi yasa yi al'amalu amalul kamila na ibn al-qayyim mujalladat sannan kuma yana da littafin sa da ya rubuta katutan mujalladi ya sa masa suna ibn qayyim al-jawziyyati hayatuhu atharuhu mawaridu. to a cikin littafin bangaren da ya ware ya bayani akan littafin ibn qayyim ya kawo wata magana wadda ita ce a ciki aka samu sababin rubuta wannan littafin zan karanta mana yace wa qad zakara al-ustaz Abdul Qadir fi muqaddamatihi sabab tasnif al-muallif li hadha al-kitab daga cikin malaman da suka yi tahqiqin littafin Fatul Mawdud akwai sai daga cikin wasu wani malamin jami'a eh, al-ustaz eh, abdul qadir to yayi yana cin farko wanda suka yi takiki tafasul maulud to a ciki ya ce a cikin Musa na asali da ya saba na tuhfatul maudud to akwai wani bayani da ya gani a pejin farko shine sai ya kawo sai yake cewa shi ibn qayyim da kansa ya faɗi sababin rubuta littafin هو أن الله عز وجل رزق ابن المصنف برهان الدين مولودا أي ابن القيم تأكد مش برهان الدين ألا يا أزر تاشد أه فكما haihuwa kaga jikin ابن القيم kenan ko ibn qayyim ya samu ولم يكن عند والده في ذلك الوقت ما يقدمه لولده irin garan nan da ake tattarawa a kai to sai zama mai qayyim bai da ita ba komai a lokacin bai da komai min mata'i duniya na tarkacen duniya ko fa sannafa hada alkitaba wa atahu iya sai rubuta wannan littafin shine gara shine garar da aka ja ba man gyada ba yaji ba ka duk ba waɗannan abubuwan ba kanwa شين سيرو بوتا مسا سحبة الموجود بأحكام الموجود وقال له سيتي يتي مسا أتحفك بهذا الكتاب ان لم يكن عندي شيء من الدنيا أو فيك إنا مكة وتغوانا للكافن لهم بان لونا أبدا زين يباك الدنيا من كومت شين سيرو بوتا وانا للكافن شي يباش الشيخ بكر ياخذ قلنا شين للكافن سا ابن قيم الجوزية hayatuhu asabu mawaridu shafi na 230 to shine asalin kissan tarihin littafin an yi ma ibn qayyim haihuwa ɗansa aka masa haihuwa zai da abin da zai kai to shine sai ya yi gudun wannan littafin sai ya bashi sabon na ita ce tofar gaske ita ce garar gaske hmm? ba a ci a face ba to kai tsaye mu shiga muqaddimatul muallifi muqaddimar malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi الحمد لله العلي العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم الحمد لله يبو يا تبتك ألا العلي وان ديك مدوكك علو سقلا بي علو الذات دا علو الصفات ألا مدوكك سركي أذات سيات وكك دا قبر بشنها للتسع sannan kuma a siffofinsa siffofinsa dukkaninsu sifatun ariya siffofi ne maɗaukaka al'azim sannan kuma Allah babban Allah wanda yake babba mai girma al alhalim sannan Allah mai haƙuri wa huwa alhalim falan yu'akhidha 'abdahu bi dhunubihi حتى يتوب عن إسلامي حتى يمكن يفديك وهو الحليم فلن يؤاخذ عبده إلا ملوك تنسل كيشيني ليها قولي ما يعدد قاوك كام باوان سعى إذا نبن سلي توب عن إسلامي لو من كينا أنا فاتن إذا ما يتوب تشيني الحليم يعني من الحلم كينا حقوري كينا سنة الصبور بيتبكع سنسونا أن الله مدوك سنسكي إن لم تتوب إيه مداما الصبور فكرت في تشيمي جوريا في ماء الحليم يا ذو أتشان القرآن أو غريب وهو الحليم الغفور دمك من كان الكريم سنن كما ألا شيني من كرمش كرمش ألا مدو كتنسكي ما لم يسوك شيء الكرم شفا شيء دا أكي تكي تكي فسرات دا دا, دا, دا, دا يوان شوتاه idan mutum ya zama kyautarsa ta kai ta kai inda ta kai to balarabe bai da wani sunan da zai siffanta zai da wata sifa da zai siffanta mutum da tafiye kira shi da karimun hmm. mun gane ne can ah, abin nan umayyah ibn abd salt yana siffanta yana siffanta wani yana cewa karimun laisa yamna'uhu sabahun anil khulqil jamili wala masa'u shi karimun shi ka wannan ba karamin karimi bane laisa yamna'uhu sabahun safiya ba ta hana shi min al khulqil jamil daga kikkiawar dabi'an nan ta badawa wala masawo. akan nan ma yamma ba ta hana shi da safa da yamma aikin shi kenan to shine alkari algafuri sannan ko mai gafara wanda yake gafara ya rufa ma bawansa asiri a game da zunubin da ya aikata ya lulluɓe shi ba tare da an gani ba sannan kuma bayan haka ya wanke masa wannan zunubin nashi ya goge arrahimi sannan kuma wanda ya kasance mai rahama wanda ya kasance mai tausayi rahmarsa a duniya rahmarsa a lahira rahmarsa a lahira ninkin ba ninkin rahmarsa a duniya kuma kashi daya tana nan tana aiki a tsakaninmu alhamdulillahi rabbil alamin yabo da ya tabbata ga Allah ubangijin halittu wanda yake rahama kuma wanda yake يكي jin كما Ar-rahman مي sadar da bayinsa zuwa ga tausayinsa. maliki yawmiddini kuma shine mamallakin ranar sakamako ranar da za a taka ma kowa game da abin da ya aikata abahar khalqal insani min sulalatin min tin abahar khalqal insani shine wanda ya kyautata halittar ɗan adam min sulalatin min daga wani yanki ko kuma wani dunkule min tinin na turbaya in an ce sulala shine abin da kasance an dun an yanko shi daga wani waje eh, domin asali daga fi'ilin daga lafazin sallah ne in an ce sallah shine a ko wani abu ko a fito da wani abu daga inda yake a boye shi za ke cewa as-saiful maslu hmm. eh shi za ake ce ma da sali salilu saboda daga daga cikin uwar shi ya fito ya ce mishi salilu sabi to sulala wani abu da aka yanko shi aka tsago shi ko aka ciro shi daga asalinsa to sulalatin min tsin ko laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tsin mun halici dan adam daga wani yanki na dunkule na yumbu ثم جعله نطفة في قرار مكين sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan yankin na turbaya ya juyar da shi daga baya sai ya zama mai nutfata ya zama digon bani fi qararin makin a wani waje wanda yake tabbatacce shine mahaifa al-qararul makin arhamul ummahat shine abin nan mahaifa ta uwaye nan da al-qararul makin din ثم خلق النطفة علقة سوداء daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya halicci nutfa wannan digon maniyin sai ya juya ya zama alaqatan sai ya zama gudan gudan jini sauda a baka gudan jini wanda yake baki lin nadirin da masu gani iyakar ganin a kai likita in ka je ka sa magani aka yi to abinda zaka gani zaka gani ne a matsayin mai alaqatan sauda gudan jini wanda ya kasance baki haka ka bi ثم خلق العلقة مضغة daga baya kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya wannan gudan jinin sai ya zama mudgha sai ya zama tsoka eh ya zama tsoka shine in ka duba shi sai ka ganshi kama da gwadari amma ya fito tsiya tsiya gwadari ko kuma kwado haka za ka ga halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa wa hiya qit'atu idan baka gane abin da ake ma mudgha ba qit'atu lahmin wani yanki na nama bi qadri aqlati al-madhihi gwaggwadan abin da masu taunawa za su iya sawa a bakin su ci haka tsokar dan adam take haka Allah yake halitta dan adam a sai ثم خلق المضغة عظاما daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya wannan guda tsoka ce ta zama akwai ƙasusuwa a tare da ita mukhtalifatan maqadir wal ashkal wadda ƙasusuwan nan sun kasance masu bambanta a game da yadda Allah ya kaddara su wal ashkal da kuma kalolin su ai tsoka kashin da ke wannan yatsa ba shi bane kuma kashin ba irin kashin nan bane kashin yatsa ba shi bane kashin sandalmin hannu ba irin ɗaya suke ba sannan kashin sandalmin hannu ba daidai ke da kasusuwan awaza ba sannan su kuma kasusuwan awaza ba daidai suke da kasusuwan mundufuki na baki ba suna da bambanci sannan su kuma kasusuwan nan na mundukukin baki su kuma ba daidai suke da kasusuwan kori ba kowanne Allah in kana son ka ga haka in kai ba likita bane ko baka karanta biologiya ba to sai ka je wata rana ka ci kaza in ka ci kaza sai ka zauna ka ce kana so yau kai aklatu tadabburi eh ba aklatu tashabbu'in ba eh ba kuma aklatu taqammu'in ba eh a aklatu tadabbur ka ci sai ka dauki waɗannan kasusuwa musamman ma talo talo ya hau kasusuwa ka fitar da shi ka ga yadda ƙasusuwan cinye shi suke haka za ka ganin su sanka ka ga yadda Allah ya kara su ya kwantar da su a ciki kai ma naka haka suke kaga shine wannan wal ashkal kenan ƙasusuwan aka sa su hawa-hawa, kowanne akwai irin lokacin da Allah ya kaddara masa ya zama yi karfi kaza ko ya kai kaza wal ashkal sannan kalolin su sun bambanta ba iri ɗaya suke ba wal manafi'i sannan kowane kashin da amfanin shi a jiki Allah ya sanya su mukhtalifatal maqadiri wal ashkali wal manafi kowane kashin yana da amfanin shi a jikinka asasan yaqumu alaihi hadha al bina'u al muhim Allah ya sanya wannan ya zama tushe shi su kasusuwa su zama wani tushe ya komo alaihi hadal bina'ul mubin wanda wannan ginin wanda yake mai kun sha'awa ne bayyanan ne ginin ɗan adam a kan wannan ginin zai taso kasusuwan nan su ne foundation su ne harkashi na halittar ɗan adam shi yasa ai kaga a ɗakin bincike sai ka ga shi nan an maka skeleton an yi maka haikali alhaikalul azami ai maka haikali na kasusuwa al'azami na na na na na na kasusuwan gasu nan yadda suke haka kowanne gashi nan gashi nan summa kasal izama lahman daga nan sai Allah madaukaki ya lulluba kasusuwan nan da nama aka lullube in ka ga haikali tsorata za ka idan ka ga haikali da daddare to sai ka gudu a ce haikali gashi nan kawai ka gan shi a ce a tsaye kuma inda bai kamata ka gan shi ba guduwa za ka yi amma sai Allah mu da kuski sai ya masa tufafi eh aka sunan izama lahman kenan hmm. ba a bar shi a matsayin haikalin ba kawai shi kenan ya rikitar da sai aka sa shi sun makasa izama lahman aka sanya ma wannan kasusuwan nama huwa laha kasaubi lillabisi hmm. wannan naman da aka sanya ma kasusuwa sai ya zama ka kasaubi lillabisi kamar tufafi ne ga waɗanda suke sa tufafi an sha'ahu halkan آخر bayan da an gama wannan sai Allah madaukaki ya halitta shi wata halitta ta daban namiji ko mace sannan balarabe ko bahaushe ko inyamuri ko rabe ko bafulatani ko bakanuri eh? duk shi ne halkun akhar sannan halkun akhar lauya zai zama a malamin addini zai zama a'a zai zama shugaban kasa ne a'a zai zama bakaniki ne a'a zai zama mai walda ne a'a zai zama mai kanikanci ne ثم أنشأناه خلقا آخر قال تدوب يد الله يساسي خلقا آخر هكذا شمونك وتحلبت كذا تبارك الله أحسن الخالقين البركة تبارك الله شيخ كوا إيه حالتها إن أقوي ولن نسكي جن سنة حالتها تو الله أحسنه بل لي ما باب باب وأن شيني ما لم يسكي تمشي براعة الاستهلال أبلاغة أفار بياني تندق بياني أبن حكي سنحي عشان تدق أغانا ما أكامر قاتي بياني شيني سكي تمشي براعة الاستهلال kaga nan yanzu dan adam za a yi ma bayani kansa waye shi ya ya kamata a kula da shi ya ake masa tarbiyya fa subhana man shamalat qudratuhu kull maqdur saki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda kaddararsa ikon sa ya shafi dukkan wani abun kaddarawa wajarat mashi'atuhu fi khalqihi sannan kuma ganin daman Allah ya gudana a cikin halittunsa bi tasarifil umuri ta hanyar jujjuya lamarin su وتفرج بملك السماوات والأرض سنة ألا يا كأيت ملك سمي لكذا يخلق ما يشاء النشيك يهدفت أبن لي قدامة بياني من شاور القوة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور ملكي نعلاني نسمى لكذا ملك سمى لكذا لكنا ألاني يخلق ما يشاء الله أنا هل تعبني قدامه a wani wajen can bayan ya ya faɗi cewa Allah khalaqa kulla dabbatin min ma'in fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'in Ke ce yakhluqu Allah ya faɗi kansa sai yakhluqu Allah ma yasha wa huwa al-alimul qadir nan kuma sai ce me yakhluqu ma yasha sai bai sake maimaita sunansa ba lillahi ma fi samawati wal ardh lillahi mulku samawati afwan lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya ga dama ba shawara da kowa ya habu sha winata shi yake kyauta kyauta ce sai ya kyauta ga wanda ya ga dama sai ba mata duka sai a kira shi abul eh, wani sai sami ya'yan shi duka mata ne duka Allah bai bashi namiji ko ba wa yahabu liman yasha'u dhukur sannan kuma Allah mu suke yana kyautar wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama na masa kyautar duka maza wanda sai ga ƴaƴan shi maza duka duka ƴaƴan shi maza ne ba namiji ko ɗaya ba mace ko ɗaya duka maza ba su nan ba ne na shuhuda malamin tsayin ya yanko inda yake son ya faɗa kawai ne kuma ya dace da saja'insa فسبحان من شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وتفرد بملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا هشي na uku su ne Allah ya haɗa ma mutum ya ماتا ‘ya'ya maza da وانفقك ما انت آية. ɗan shi namiji na farko da biyu mace na uku namiji ta hudu mace haka har a gama haihuwa a gidan shi haka za su rika yi wani kuma sai a ta sissarkawa dai wani kuma sai riga shi abin da ne wuri ne wuri sai an haifi mata wajen haka ne ko sai an haifi mata uku ko biyu ko hudu sai shi kuma sai ya faɗo namiji kaga duk Allah yana wannan wa yaj'alu man yasha'u aqilan hmm. Allah kuma in ya ga dama sai ya sanya ga baki dai mutum ya zama bakarari in mace ce ta zama juya aje duk aje juya ba za ta haihu ba hmm. tana nan a juyarta da ce ai akwai mai bada magani ai canis suna bada maganin haihuwa duk aje a gama wallahi ba zai haihu ba ita ma ba za ta haihu ba Allah ya halicce ta a matsayin bakarariya ya halicce ta a matsayin juya shi ce sai su yi haƙuri to shi ne wannan تبارك الله العلي العظيم الحليم الكريم السميع البصير Allah albarka ta tabbata a gare shi shine madaukaki mai girma mai haƙuri mai karamci ji kuma mai gani kuma masani duk abin da ya ne huwa alladhi yusawwirukum fil afham kayfa yasha Allah madaukakin sarki shine wanda yake suranta ku yake tsara halittar ku arhami a cikin mahaifar uwayenku kaifa yasha biyar da ya dama kaifa yasha biyar da ya dama la ilaha illa huwa al hakim babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine al-aziz mabuwayi al-hakim kuma wanda yake da hikima ko azzafa hakama malata kai waye kai ne zaka iya yi huwa azizun hakimun to nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai ya karatu na gaba majalisi na biyu sai mu ci gaba Allah mu da kuma su ke taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh